ita kuwa sai ta wanzu tana ta kai musu sara duk inda ta sa gaba sai dai ka ga maza na zubewa ƙasa tamkar ana sassabe a gudu cikin ƙanƙanin lokaci ta zubar da sama da dakaru guda ɗari da hamsin. ko daga naka sai dakaran suka tabbatar da cewa lallai sun tsokano tsuliyar dudu ita kuwa sai ta ci gaba da karkaɗe su ko da suka fahimci tsara da suka baya tasiri a jikin wannan jarumar sai nan take suka zubar da makaman suka hauta da naushi da bugu aikwa duk lokacin da suka kai mata duka inda suka samu jikinta sai su ji hannunsu kamar zai karye cikin ganganin lokaci ta ƙara yi musu mummunar barna wato ta kusan rabin kashe dakarun cikin gidan sarautar suna cikin wannan ɗauki ba daɗi ne suka ji an kwamfasa musu wata tsawa cikin sauri suka je da baya suka tsaya suka yi curko-curko kamar zakaru suna kallon juna. Lokacin ne sarki Jamhas ya fito daga cikin ɗakin tsatsubarsa. Cikin fushi ya dubi ginin fadar ya ga yadda ya rine da jinin jama'arsa kuma ya dubi ƙasa ya ga yadda kawunan dakarunsa suka yawaita zube babu jikuna sai ya tsorata da shaidancin macen sihiri. Babu shaka yanzu ya gansu ita ce. ya yi saurin dakawa jama'arsa tsawa da cewa me yasa kuka afkawa wannan jarumar maza ku zube ƙasa ku nemi afuwa a kan zunubin da kuka aikata mata aikwa da jin wannan sai mamaki ya kama su suka zube gaban macen sirri suna neman tuba sarki jamhas ya ƙarasa gabanta ya kalli ta cikin girmamawa ya ce mata muna neman afuwa bisa laifin da muka aikata cikin rashin sani tun sanda na ga abokin tafiyarki na shiga cikin ɗakin bokan jina a bincike na ne komai naki ya bayyana a gare ni Don haka muna neman afuwa a gare ki bisa wannan lamarin da muka aikata miki. Jin kalamansa ya saka macen sirri. Ta mai da makaminta ba tare da ta ce komai ba. Ta nufi wajen da shan yake. Tana zuwa ta kuya ta ɗauke shi cak kamar ta ɗauki karmami. Ta nufi wajen da karagar sarki Jamhas take. Ta kwantar da shi. Ta tsaya tana kallonsa har lokacin numfashinsa yana fita. Sarki Jamhas ya yo wajenta cikin sauri ya zo kanta yana kallon sham zuwa wani lokaci ya nisa ya ce mata. Takwabin sarki mazuwanci tana ɗauke da wani dafi kuma wannan dafin yana hallaka mutum. Ba don sham yana da nisan kwana ba da tuni ya hallaka. Don haka mu jama'ar daji za mu karya wannan sirrin da yake jikin takwabin. Take ya buɗe gefen diga-diginsa ya ɗauko wata ‘yar buta ya ɗauko wani guntun ɗan itace ya karyo shi ya saka a baki ya tauna shi ya soma marmasa masa a wajen Ai Aikwa mintuna goma da yin haka sai ciwon ya soma wata irin kumfa. Wajen yana tafasa kamar an saka abu a cikin wuta. Kafin wani lokaci wajen ya gama zabalbala. A hankali ya soma kamewa yana komawa kamar babu abin da ya faru a wajen. A lokacin Sham ya buɗe idonsa suka da ido da macen sihiri. Suka yi murmushi ya meke yana duban jama'ar arnan daji sannan ya mai da hankalinsa zuwa ga sarki jamhas ina godiya bisa kubutar da ni da kai kuma ina yi maka jajen rashin jama'arka da kai wani macen sirri taimaka na san idan za ku shekara kuna fafatawa ba za ta taɓa saduda ba ita da kuke ganinta har da ni kaina tsoron fushinta nake yi saboda ba ta san a yi haƙuri ba ku ne alƙaryar da kuka ɓata mata rai ba ta ƙarar da ku ba Macen sirri ta yi murmushi jin abin da ya faɗa ta dubi sarki Jamhas ta ce karka damu ni ma zan saka maka da alheri kamar yadda ka taimake ni. Zan baka maganin matsalarka ta rashin samun haihuwa. Matarka za ta haifa maka ‘ya mace wacce za ta zama jaruma mai bajinta kuma zan kawo ƙarshen wannan baƙar gabar da ke tsakaninka da sarki mazuwan wanda hakan zai bunƙasa tattalin arzikinku. Ta yi shiru tana dubansa cikin birnin arnan dajin. ta kuma kallon sarki Jamhas. Wannan karon babu rawala a kan fuskarta. Ina bakin cikin sanar da kai nan gaba za a haifi wani yaro da zai kawo ƙarshen wannan bakin zalincin na sarki Mazuwan. A lokacin da za a haifi yaron, zai kasance sarki Mazuwan yana ƙoƙarin kashe yaron. To a wannan lokaci zai haɗu da ‘yarka. Saboda haka za ta gudu da shi zuwa nan birnin ka. Abin da nake so da kai shine ka yi ƙoƙari ka kare wannan yaro daga sharrin sarki mazuwan har zuwa ya girma. Waɗannan kalaman ba ƙaramin ɗaurewa sarki Jamhas kai yayi ba. Menene abin yi yanzu? Macen sirri ta ce, ka taimaka masa ka tura shi zuwa birnin san. Cikin kaduwa ya ce mata, birnin san fa kika ce, birnin da zuwansa ya fi komai tashin hankali da hatsari da tsafaffiyar birinyar da kuma mashahuran 'yan fashi ga bala'i kala-kala a hanyar zuwa ƙasar ta can. Haka idan mutum ya isa birnin bai tsira ba saboda a can cibiyar mashahuran bokaye ta duniya take kuma a can ake saye da sayarwa na tsafi. Ko ina za ka koyi sirri na tsafi. A can idan ba ka zama matsafi ba tabbas ba za ka iya zaman ƙasa. Jin wannan kalaman ya sa macen sirri ta yi murmushi har sai da haƙoranta suka bayyana. Wannan duk abin da kake gani almara ne na sihiri domin a riƙa wahalar da jama'a. Wannan birinyar da take tsare fatake tana kashe su, wani boka ne ya samar da ita domin ta addabi jama'ar da suke kai kawo a wannan dajin zuwa birnin Sin. An yi haka ne domin hana jama'ar da suke turereniyar zuwa birnin Sin domin koyon tsatsuba da kuma kai bayi. Na san ba ka da sanan ƙasar Shamawa ta kasance babbar daula da ta shara wajen sayan bayi da kuma sayar da su zuwa ga manyan dauloli. Wannan damar ya sa ta ƙulla yarjejeniya da ƙasashe masu yawa sarki jamhas ya yi shiru yana kallon macen sirri a hankali ya ce mata ina jinki kina bayani game da samuwar birinyar tsafi wacce ta addabi aljanu da mutanen da suke ilahirin dajin macen sirri ta yi murmushi a hankali ta ce ku 'yan adam kuna son jin labari barka ji labarin nasu a takaice duk da na san tarihin ba zai zame maka mai amfani ba Tuna na san duk duniya babu mai hallaka tsafaffiyar birnya sai jarumi dan baiwa. Ta saurara tana kalansa sannan ta ci gaba. Bayan wani dogon zamani sarakunan da suka gabata a wani ƙarni aka yi babbar daula ta ƙasar Sin. Ita kuma ƙasar Shamara tana can gefe da ƙasar Judan. Ƙaramar ƙasa ce da take cikin tsibiri da sai ka ratsa kwazazzabai da dajujjuka sannan za ka ƙarasa zuwa ƙasar Sin. A wani lokacin babu abin da yake ci sama da zafi duk wanda ya iya tsafi shine mai dukiya mai kuma iko da kowa a garin wannan dalilin ya sa jama'a da dama suka rika bazama cikin duniya domin koyo tsafi ƙasar shamara suna bin duk wanda ya fi wani ƙarfin tsafi shine zai zama sarkin daular wannan dalilin ne ya sa sarakunan da suke ƙasar ba sa jimawa a kan mulki saboda duk lokacin da wanda ya fi ka ƙarfi ya zo sai ya kashe ka ya haye kan karagar. Wannan tsarin da suke kai yana matuƙar damun jama'ar da kuma wani shashashan ɗan sarki wanda duniya ba ta dame shi ba. A iya tarihin ƙasar ba a taɓa yin sokon ɗan sarki kamar sa ba. Mulkin babansa bai dame shi ba, za ka same shi kowane lokaci a ƙarƙashin bishiyar mangoro. Yana ɗan kallon iskar da ke kaɗa ruwan wani tafki da yake gaba kaɗan da gidan sarki. Wannan ɗabi'ar tasa tana damun mahaifinsa ganin cewar tsufa ya kama shi kuma gashi ɗansa bai gaje shi ba saboda bai san tsafi ko na sisin kubu ba. Hakan yasa ya kasance cikin fargaba da faɗuwar gaba. Wannan dalilin ya sa sha'anin mulki ya soma tangarɗa yana samun koma baya. Saboda ya san tabbas idan ya faɗi ya mutu abokin gabarsa ɗan boka dukkum ne zai gaji sarautar kuma ya san halin jamru ba shi da tausayi bai ƙi idan aka zo fitar da gwani na magajin sarauta ba ya kashe ɗansa Kamzu. Saboda yana buƙatar ɗaukar fansar abinda sarki ya yi wa kakansu ya amshe mulki a hannunsa. Ya san babu makawa sai Jamuru ya yi amfani da tsatsuba kala-kala saboda ganin bayan Kamzu. Hakan yana nuna za a yi haihuwar guzuma ɗa kwance uwa kwance zai zama mutuwarsa da ta ɗansa ta ƙin sa'a ne tunda ana gudanar da gasar zama sabon sarki ne sau uku. Sau uku bayan mutuwar tsohon sarki, duk mai sha'awar shiga zai zama ya iya tsatsuba, gwani kuma wajen iya bokanci. A safiyar yau ne sarki Lakam ya kira ɗansa cikin turakarsa yana kishingiɗe suka zauna yana kallonsa cikin natsuwa fuskarsa sam babu walwala ya ce masa me ka tanada domin gado na bayan mutuwata ya dago kai yana dubansa ban tanadi komai ba tun da kaga ni ba jarumi ba ne kuma ban iya tsafi ba Haka kuma ban mai da hankali domin koyon koɗe ba. Ji maganar ba ƙaramin ƙona wa sarki raite ba, kai tafi can soko sulutun banza, gwara haihuwar mace da kai. Kana zaton akwai wanda zai gaji sarauta cikin sauƙi ne? Ya zama dole ka tashi tsaye domin neman kariya idan ba haka ba tabbas jamro ba zai sassauta maka ba. Ni kuma da kake gani, ka ga dai tsufa ya riske ne. babu wani taimakon da zan iya baka. sai dai wanda ba a rasa ba saboda duk wanda zan baka zuwa yanzu jamru ya san shi saboda ya zama gagara dau, a fagen sairin tsafi waɗannan kalaman sun ɗaga wa kanzu hankali sharayensa sam babu ruwansa da sarauta saboda baya fatan gadon mahaifinsa saboda ganin yadda ake fama da tsatsuba da amfani da jinin mutane ana yin bokanci wani abin yana damunsa ya san zalunci ne da kuma neman duniya Yana gani wani lokacin za a yanka jarirai a yi asiri da su ko kuma a binne mutum da ran shi a ƙasa sai ya yi kwana goma sannan a tuno sassan jikinsa a yi sihiri da shi. Ganin wannan zaluncin ne yana ɗaga masa hankali yasa baya kaunar mulkin na mahaifinsa. Amma wannan kalamin na mahaifinsa sun tsoma masa zuciya ya soma tunanin kalaman da zai faɗa wa mahaifinsa domin kwantar masa da hankali. Kai haƙuri ya kai mahaifina. tabbas baya taɓa yiwuwa barewa ta yi gudu dan ta ya rarrafe kai ka zama maɗaukaki shi yasa kowa yake tsoronka amma ni kuma ban ɗauki ko ɗaya daga cikin halayenka ba amma tabbas ba zan baka kunya ba idan wannan ranar ta zo zan so wannan ranar ta zo min a lokacin kana numfashi tabbas da sai ka yi alfahari da ni domin zan zama mashahuri kuma zan kau da tsafi daga doron duniya domin domin nisan ban ba da imani da su ba Wannan maganar ba ƙaramin ɗagawa mahaifinsa hankali ta ba. Kar ka zo min da irin wannan salon na maganar banza. Ba na jin wannan maganar za ta zama mai tasiri a gare ni. Don haka na umarce ka da ka tashi tsaye domin neman tsatsuba da tsirin tsafi domin kare kanka. Ya janjina kai. Zan nemi fita wacce za ta kare ni. Yana gama faɗin haka ya tashi ya fita ya nufi can wajen da ya saba zuwa yana zama. Shi kam ya san jarumtaka, ba za ta tudun mun tsira ba, domin Jamur ya kasance ga wutaccen jarumi, haka kuma mashahuri a fage. Idan haka ne, ta yaya rago kamar sa zai samu nasara a kansa har ya ɗare kan karagar sarautar mahaifinsa. Sanin hakan ba mai yiwuwa ba ne, shi yasa ya cire ransa daga kan lamarin. ya san kuma duk lokacin da Jamruk ya zama sarkin ƙasar sai dai shi da iyayensa su gudu su bar ƙasar idan kuma ba haka ba sai ya kashe su ko kuma ya rika gana musu azaba har zuwa lokacin da za su halaka don haka ya zama masa dole ya nemo mafita kanzu ya ji duk abin duniya ya yi masa yawa ya rasa ina zai saka kansa yana zaune a wajen da yake har zuwa gefen faɗuwar rana sai ya ji